wani abin ɓacin rai wai na zo ina gaya wa wanda ibtila'in da ya same mu a kasuwa maimakon ta taya ni alhini da addu'a wai ta kyalkyale da dariya Allah ya ƙara ka ji hauka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qaribu ni za ka sayar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu qaribu kwanan nawa za ka sayar kika sai da ni gaba daya gurin ta barantana kwanan ku eh wai kai ni ni ka sayar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 Jamila, ina cikin tashin hankali, ina cikin damuwa, ina cikin firgici. Damuwa? Ta me kuma? Na rasa ya zan da rayuwata. Na yi sallar, na yi addu'o'in, na yi tsayuwar dare, wallahi ke in gaya miki ban san adadin carbin da na tsinka ba. Taurin kai ne da shi wallahi duk abun da kika yi taurin kai a cikin mutum da inda kake tunanin ka kai ya wuce ka. Kin san ma babban tashin hankali na? Mm-hmm. Wai matan nan saboda tsabar ta ne, saboda tsabar batta da mutunci. Wai ni shafa'atu ni shafa'atu. Mm. Wai in sai mata da kwana na. Kwana? Kwana. Mm. ai na ci ta a gaba na kai da yanzu kina kin ji ta a asibitin Aminu Kano. Ai bari in gaya miki inda ni ce har cikin gida zan je in same ta. Wallahi tallahi kare jini. A'a kai ya mun saki. Oh. A'a. Kare mi likita muke ne. Oh. Yau kuma? Ke da aka zo da taimako har gida. Aka ce za a taimaka miki. Kika ce ke Allah. Har baki ki ba to yau kuma za ki kawo taimakon ki a miki kin gagara fahimta ne kin san me nake so ni mu yi magana ai da zai yi ko ba haka ba ne yanzu wannan taimakon da za a man ina so wa zai ce bai so yana cikin damuwa a taimake shi ya ce bai so ai ina so a'a damuwa ta shine babu wata hanya sai na bada nomba. lamban nan ne ban san tabbata jamila kikin ga yan uwa kike kawa a gare ni kuma aminiya to yanzu tun da kin ce ba ki bada nan ba ni yanzu na ƙara kai miki wani maganar taimako ai ki je ki ci gaba da haƙurin ki lalloli da du'a'in da kike yi sai ki ƙara himma akan wasu na yanzu ki kuna da eh to ina yi har ila yau ina yi san zan daina ba amma dai dan Allah to zan baki number kin ji a'a Zaki ci gaba da addu'o'i. A'a, don Allah, ni dai in ba da zai sa a sako min mijina. Zan ba da A sako shi ya dawo gida, in dinga ganin a bana ni kaɗai. Gara mu ci gaba da toya wainar da muke saba toyawa. Dama can an ce ai abokinka abokinka ne, ni ba da shi fa abokanai ne tunda. Muka yi aure muka ci gaba da abotan mu amma wannan tsohuwar matar ta zo ta farraka mu hakan nan muke kallon juna da ni da shi. Zan ba da amma dan Allah. kin ga ke kawaci aminiya kin wuce ma wannan ke yar uwa ta ce kin ga ba za ki so ki cuce ni ba ko in ah, kin ah, ba shi namba ah. kina miƙa masa don Allah ki goge yaro yaro ni da me za ki hada kugun ki da wannan kozgon mata da aka dade ana gogormaya ni dai yanzu ki ba wannan alƙawari ni dai ki ma alƙawari. Yanzu kin gane Allah ɗaya ke nan. Ah to na gane wa da tun da gashi oh. yanzu nan ta sa dole zan ba da number. Hmm. Hmm. Ba don haka ɗin ba Allah ya kyauta na gaba. Don wanda ya faru. Wani da ko muke waya. Duk ai ban Allah nan ai dole ai kokari a taimake shi gaskiya kam a kowa taimaki wani Allah zai taimakar gaskiya ne Oye in tambaye ka ni me riba na ne na karɓo ban nan <laughs> kai idan na rike jan hakuri wallahi ai ko ke ce kike da riba ai gwara in tambaye ka domin idan aka zo aka yi wannan abin sai kin fi kowa cin riba bari in gaya miki na gaya miki akwai maƙudan kuɗaɗe na a hannunta. Saboda haka idan ban ba hanyar da na bi na haɗa kai da mijinta ba na samu kuɗi na suka fito nan fa na zo muke magana da sadaki bashi da ke kika kika kika yi tsalle kika ce kinki ko to yanzu idan wannan abu ya zo ya faru har kuɗi na suka fito abin ma da ba kya tsammani a harkar ki, ai shi za a yi a haba ai kinke da ai albishirinki bayan na samu kuɗin nan bayan kuɗin aure da zan ware wanda zan aure ki akwai fa sallama kuma ta kita musamman to ai dole ne to amma ka san me nake so gaskiya abun na yi shi a rubuce saboda kaka je ka karɓo kuɗin nan fa ka zagaye ka manta da ni kamun halin yan zamani kai kai ke kuwa Allah yake da son kuɗi wai ke dan Allah dan Allah dan annabi ke wai ya yake da wannan matan ne lashe muni ha haba kai kin bai son kuɗi me ne wani magana sai an zauna an yi rubutu gara dai ai to ai wannan magana da yake kawo kina ganin kamar ko babu yadda tsakanina da ke yawa Allah ya wuce mana gaba ni tuna na karɓi wannan wannan wayar ai ban ga ta zama ba eh. sai mun yi magana shi kenan na gode gida madalla za sallame ki Allah ya yarda eh, ai sallama ki Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A'a, ƙawallis, ƙawallis. Ina wuni? Ya kike? Wallahi lafiya lau ya kwana biyu. Ya na ganki a hakan ya faru. Kamar yaya fa? Ganinki na yi jiya yau. Ni da nike ganin yadda na ɗauki dogon lokaci ban zo ba, ko ranki saboda na ɗan ɓata miki rai nike gani. Ashe har yanzu abin yana nan zuciyarki? Har yanzu dai, ana nan dai akan wannan maganan nan dai. Wallahi yana nan akan bakansa. Sai dai duk da yana ce min har yanzu ba su haɗu da ita ba, don wai ba ta fasa. amma ni dai har yanzu ban yarda ba wallahi saboda na san halin maza na san yaudara ta kawai yake yi saboda ya kwantar min da hankali amma ba yarda da shi ne ba to kin ganin nan na ɗauki tsawon lokaci azumi ma nake a gidan nan saboda na daina cin abincin gidan shi na ma daina wanka a yanzu ma da kika gani azumi nake yi azumi kuma azumin lafiya azumi ba wanka lafiyar kalau kuwa akan mene za ki ɗora ma kanki wannan matsalar haka ke bari gaya miki in za ki canza gwamma kin canza saboda shi yana cin yana yin abin shi bai ma damu ba ke kina nan kina wai azumi gwamma ki dinga cin abincin ki kina bulbul kina kiba ke in ma za ta zo ta same ki gwamma ta zo ta same ki da kuzarin ki da kiban ki ba wai ta zo ta zo ta tare da bushashshiyar itace ba Ok, wato ke har yanzu kina sa abin a ranki akan zai yiwu kenan kike nufi? Ai ba wai abin da nike nufi ba kenan, ai misali ne. Eh, haka kurin ki dora ma kanki azumi dan Allah dan Annabi ki ma dena. Wallahi, saboda kin ga wannan wannan ɗabi'an ma da kika zo kika ɗauka wai na rashin wanka na rashin kwalliya wallahi haka ɗin ne ma za ki bashi dama ya fita waje ya kallo wata in banda abin abinki in kika bari cuta ya kama ki kika fada kika mutu wallahi sunan ki sorry saboda mutane ma shawara za su bashi su ce yayi auren shi zauna ba mata ne gaskiya in dai hmm, ni kawai ni dai ki canza kawai ki canza ki koma ki murmure ki ci abincin ki ƙara kyau ki dinga kwalliyan ki ba wai ko saboda wai dan abin da ma baki tabbatar ba ke ma kina da matsala wallahi Ni ina ne ina ta hauka na? To, Gaskiya na gode kawata. Na gode Allah ya saka da Assalamu alaikum. Alaikum ka ɗauka wallahi wallahi kar ka ɗauka na ga ya maka wallahi kar ka ɗauka wai ki shafa'atu wai mai kida miki ne eh ya sabu gun waje in ga ci ba zan ɗaga ba ce za ki sanin da kiwa ko kan ɗauke ta eh wallahi ba za ka ɗauka ba wallahi ba za ka ɗauka ba ranin girki na babu wata ƴa mace wallahi da za ka ɗaga bai ta na wata can tsohuwar kishiya to in girkin ki ne fa wannan wani irin iskanci ne eh fi sabilla wai ba wanda na sani a duniya sai wannan matar ba wanda zai kira na waya sai ita kenan ni dai na gaya maka wallahi ba za ka dauka ba nan fa gidana ne nan ranan girki na ne ba zai yi ka kira ta a gidanta ka fita kofar gidanta ka je kai waya da ita kuma yanzu ka shigo gidana saboda tsabarcin fuska ma ka yi magana da ita wallahi ba zai yi ba wai ke wai wai me yake damun kanki ne dan Allah dan Annabi ke gaba dai daga shigowa fara da iyawa ba za a zo gidanki a zauna lafiya ba gidan na ya fara gundura ta fa kai gidan nawa ya ba zai gundure ni ba daga dawowa ta ki zo ki girka wurin da masifa waya sai shegen zargi kin gani ko ba fa ita na faga ki ba musallan ban nan ba fa kar ka dauka sai na shafatu kira na ake ba ba fai tace ba ba fai ta bace ba san wannan lambar bani ba to a sa hasbi kar ki bata min waya ki ba za ki bata ki hadan da mutane ba ka sa hasbi in jawa na kin sa hasbi din uwa ta ce ki da zaki ringa min doka wai ki mun shiru fa astulillah ki shiru zan dauki wayata kin da ji abin da na gami assalamu alaikum hello na'am ina <laughs> gajiya eh to ina tare eh zan kira ka zan kira insha Allah eh ina nan ina gida ne zan zo in Allah yarda za mu magana gobe insha Allah za mu magana insha Allah za mu magana insha Allah zan zo zan zo to salamu alaikum sai Allah ya kai mu ya kike ne maki zama mun da mutunci shafa'atu wannan wani irin wulaƙanci ne yi eh? <laughs> bin da rashin gaskiya waye ce kakkasa a hansbury in ji a rashin gaskiya ne mata maza maza dubu nawa ne yake yin ma mata sa haka sai su zo su ɗauki waya a matsayin wai da namiji suke magana kuma alalin aka bincika da mata ne yanzu ƙarya ne kenan ko oh ni ne ga gira gasa a hansbury gaskiya ɗaya ne sai ƙarya ne ga dankalin tura shiga da shi kicin ba je na da gidan ba bukata ki kenan na dawo shigan kullum ga ka ni zaki ke da tsani na dai dawo a ka fita ba ba zan yi sallar isha ba ko garba ko kwaya a nan zami ba zai yi ba sai na fita na samu jami'i lada 27 ba ki samu min da shi a cikin gida ki kai dankalin nan ke yanka aka ce ki bere shi Mijina da fatan kana jin daɗin wannan shayi. Sosai ma <laughs> Masoyina dama wani shawara ce da ni. Hmm? Za ka ji daɗinta sosai kuma za ta amfane ka. Amma da zaran ka bani haɗin kan haka. Yau haɗin kai ya wuce wanda na baki yanzu gashi an ajiye ni a bakin ɗakin girki kuma na yadda na zauna. Ko? <laughs> Ai ba daga nan mutum yake ba. masoyina me zai sa ba za ka canza sana'a ba ke dai shafa'atu har abada in aka zauna ina tunanin zan ji wani abu sabo mai kyau kuma sai in ji dai ashe dai ta jiya ta jiya dai wai za biya ta manta waka ko ha ba shafa'atu me aibu a sana'ar da nake yanzu korafinki kullum a gidan nan kuɗi ba a samu ba a kaza ba a kaza duk na huce gorance gorancen maganar na ci gara ne wa kuma yanzu an samu sana'ar da ni nake kawo wa ake ci ake koshi kuma amma duk da haka kuma sai an min korafi akan sana'a me aibu a sana'ar da nake yanzu na san za ka yi tunanin haka din kuma za ka ƙi amincewa amma me yana da kyau ka amince saboda ana ta raɗe raɗe a waje mutane na ta kankananun maganganu cewa mijina ya zama direban mace guda ɗaya in ka fita ba aiki kake zuwa ba kullum kana tare da ita ba wanda kake ɗauka aiki a cikin takzi ɗinka sai ita duk inda aka ganka wani unguwa ne wani jeji ne wani ina ne da kai da ita ake ganin ka ba aiki kake ba kaza kaza kaza kaza surutan ya mun yawa shi yasa na ce bari to wai tsaya in ma an gani da ita ba aiki nake ba ake biya na sana'a ba nake ko kuma ke da kike gida fi sabillahi ta ina wannan labarin yake zo miki na ga ina murna yanzu kin daina fita da bani bani zu kin zarma bikin kama gaban yanzu kina gida kuma amma da haka da korafi kai ka san mutane ka san mutane ba su da gadon ka suna da gadon maganar ka su zauna ne abin kai da ka cika ta da kai a gidanka sai ya ga su suna famar bin diddigi ana jin sirrin wani abu ka duba dai ka gani ka duba Hawa. son wajen da Hello? A lafiya kana lafiya na? Alhamdulillah. Ah, abin da yasa na kira ka dama ina gida ne yau. shi ne sai kafin in fitan da Allah ka zo sai a ɗan dudduba guraren da eh sai a dudduba inda ya kamata a tattaɓa ɗin a gyaggyara ɗin ba sai mu yi lissafi na gode ta sai ka su ah, na ji kana waya me za a dudduba a gida ah, saboda kin ga gidan nan ya ɗan fara shan wuya kuma gashi abubuwa suna ta abin nan ga azumi ma yana tunkarowa sai na ga ya kamata a zo a ɗan yi wa gidan kwaskwari ma a yi masa fenti ko ya kika gani mai fenti a gidan nan ai mana ba na bukata babu wanda ya isa ya shigo min cikin gida kamar eh, ma, ai ba mai fentin ne kawai zai zo ba wani na ce zai shigo fentin banza fentin wofi tuntuni baka san da zaka mun fentin ba sai yanzu Awa. Na'am. Ke fa zan yi wa gyaran nan. na ga gidan nan yanzu ke a zo a sami gidan nan haka kace kace duk da datti ai ba burgewa ne a gunki. Eh, yanzu hawa amma dan Allah ki nan fa gamsa kuka ce ko gamsa karka shine haka nake son ganin kayana a haka gidana ne ko wai ita ma wai ita bata ji kunya ba ma a wannan gidan za ta zo ta taye to gida gida dai nawa ne wannan gidan daga ni sai kai babu macen da ta isa ta shigo min cikin gida wai ke dama a kanta kike wannan magana ni na ga gida fa ke ce a ciki kuma ke zan gyara wa ki in suka zo a ga gidan nan tsaf ake ma abun burgewa ne a gunki ko ko ma menene dai haka nake son gidana babu wacce ta isa ta shigo min cikin gida dakata ma ta tukunna kai gaskiya fi sabilillahi ni shafa'atu wannan lamarin naki wai ke wai ke me me matsalaki ne ne dan Allah ha kullum magana ɗaya kullum magana ɗaya take ci take cinyewa ki ce wannan baki ansa ki ce wannan baki ansa kuma sai kin sake maimaita min ni na ɗauka gyaruwa kika yi ashe yau dara ce kika zo kika dafa mun shayi kika ba ina kurba sai kai tunda kai ba a zama a yi maganar mutunci da kai ba a zama a yi maganar arziki da kai to daidai nake da zamanin ka ka san da sarai wallahi tallahi daidai nake da kai kuma wallahi tallahi dole a canza a cikin gidan nan eh ba zai yiwu ba ba zai sabu ba a ce mutanen unguwa suna nuna ni baki suna haka majanta to wallahi tallahi ba zai yiwu ba a dinga kiran mijina ana kwatanta ni dole ne a ijiye sana'an nan ba zai yiwu a dinga karbe menene radewa da sana'an taxi sana'an taxi na fita aiki na fita aiki ana cin amana ta ba san ba zai yiwu ba to ba aiki bane ba aikin bane ba aiki bane cin amana ce ai na zama cin amana da ba dan ana cin amana ba za ta dinga biyan ka ne me yasa in dai aikin za ta baka ta baka shi dan Allah mana sanda ta aure ka ta baka shi dan Allah mana ai da ai aikin tace za ta dauke ka har ina jin daɗi ashe munafuka ce algunguma matsuciya ihu kike bayan hari ke da kika rika cusa ni dole sai na je na karba aikin ke kuma a ce ba a bane saboda yanzu baki ake ba kudin ba ko da ba ke kunshi ake saka aljunki baki ki ga mun da abin da ta baki ai na ji labari in ta baki kudi kudin da kike ba mana sanin ta baki kuma yanzu shike nan ni saboda kina yawan bakin ciki saboda kin fuso in ci gaba da zamana kina juya ni ana kawo min ina cin abinci a gidanku ki ce na gara ne ki ci gaba da gaggaya maganganu yanzu an daina wannan shi ni kuma zaki zo ki cikin mun bakin to ai na daina na daina to in kin ni kuma yanzu na fara wai ya ba tambaye ka sun suka ka ce ta gaya maka zama tun da kun da kuka yi aure take zama take bata ni take gaya maka aibuna wal ba a baki ba karab karaba ni da matan nan a baki ba karaba ni da ita ina gaya miki matan nan ta fi karfin ki ta kota ina ta fi ki a shekaru ta fi ki kuɗi ta fi ki karfi hadi dan ka san in ita ta dace ni kurutiya ta kai ka sani ka sani zan nuna mata danyen aiki na dai miki doka maganar fa ki ce zaki wani magana ba tun baki da wani tasiri dangane da haka ni dai ga abin da nake gamsa na ce ba zan canja ba sana'a ta ce yanzu ka fi santa a kai na eh, sana'a dai sana'a ta ita ce sana'a ta kuma ne ana biya na bazan canja ba ba ne maka sana'an nan ba ni ne maka ba ba ni ne to na sanya sana'a ki ce a ji a ci a kore ni ke ki ka to to tunda ba zan ji ba ke kuma ba zan ji ba wallahi kai mun ga shayin ai na sha she ka shanye shi ai na baka ne na soyayya wallahi ka shanye a soyayya ce kina muna namu kin sa ranar sai tiriri ne ke duka na kuma kina gaya mun gangar sa dai Assalamu alaikum eh, Assalamu alaikum Oh oh ka gani ba ka an gudu ba a tsira ba inna lillahi Ai shi kenan miji na zama wani abu a garashin nan mhm. ya daina kallo na hai to yanzu wai ni da gida na sai amin iko abin da zan yi nace gyara zan yi a'a a nan in yi mana ma'azu gida dai nawa ne fa ka isa ba wallahi gida nawa ne babu wanda ya isa ya shigo min ya zo min wani fenti ma'azu ga ya hawa ba sunan ka bane a dai-dai, kin faɗa dai to sai ya mata ka ka san me zai fi hakan sake ni kawai eh kaga ka sake ni kawai in ya so idan ka tashi yin fentin ka fara tun daga sama har tiles ɗin kasa lokacin bana nan amma idan ina cikin gidan nan babu wanda ya isko ya isa ya shigo cikin gidan nan da sunan fenti wannan mummunan farici daga bakin kyawa kin san musibar da mace ta nemi saki da kanta hmm. Allah ji tsoron Allah Allah ku to da tsoron ka nake ji Gida ne da na ce ban yadda a yi fenti ba. In so kake a yi fentin ka sake ni ta tara kayan ba gidan nan. A'a, ai bikin magaji bai hannu na magajiya. Matsalar ki dai fenti ne ba ke so. Ba na so. An gama, ba za a yi ba insha Allah. ban min gida na a haka ba na so. Zauna daram a gidan ki hawa, ba damuwa ba an fasa. Bari ma in kira shi. Ba dai ke so. Ba na so. Alo? Muzan Bello. Ka ta ne? a ah, to barin sai mu haɗa hanya eh ya haƙuri ga dan Allah dan annabi bai kamata ni in kin gani, ki rika ganin kamar kin wani wani abin ki ne yazo wajen ki ba da Allah ni bukata ta ce in ta biya shi kenan to amma yanzu ya kace so ne maka me kace so yi kuma ha ba dan Allah a zauna a ta abu daya shine dalilin da yasa ina ga Sadiya ta same ni ta ce da ni a shiranan ranar sata aka musu a shagon Sata kuma? To, ta ma ce tana so wai za ka je gurin ta dalilin da ya sa a kai sata. To, ni in ban da biro da ya faɗo daga gaban aljihuna na zurkuma na bayan wata dila ta shadda na ɗauko na mayar ni nai.